An yi karar ɗan majalisar tarayya mai wakiltar karamar hukumar Katsina a kotu a ranar Alhamis biyar ga watan 5 shekara ta 2022. Gamaryar ƙungiyoyin matasa na karamar hukumar Katsina ta yanko ma ɗan majalisar tarayya Honorable Salisu Iro su Sammaci a kotu a kan amsa kiran su na sake fitowa takara a zaɓe mai zuwa na 2023. Da yake gabatar da jawabin sa yayin ba da takardar samacin ga wakilin ɗan majalisar, shugaban ga gamaryar kungiyoyin matasan da suka shigar da karar Ahmad Yusuf PSP ya ce sun shigar da wannan kara ne duba da kwanakin da haɗuwar jam'iyyar APC ta sanya na sai da takardar shaidar tsayawa takara ya kusa cika. A misali su Yar Esansi ya yi ayyukan da ya kamata a jijina mashi a yaba mashi. A kuma muna yaba mashi sai muka ga yana ta tafiya kokuru. ana neman wuri ya kure wanda uwar jam'iyya ta ƙasa ta jam'iyyar APC jam'iyya mai adalci wanda ta sa kwanakin ta hasun kure sauran kwana bai wuce biyu ba a rihe in banda allah ya kaddara aka kara kwanaki aka mai da abin goma ga wata a shi sa muka ɗauki wannan hukuncin saboda ba mu san mu yi asarar wakili irin shi a wannan dalili shine sanya muka ga baka da wata hanya da za mu bi illa ba mu ce kotu ba inda ita kotu wuri ne wanda kowane irin abu aka yi maka baka ji daɗin shi ba ko ka ji daɗin shi ka je can ka kai korahinka wanda shi ne zai sa a kira shi wannan wakili a jini ne ne dalilin da ya sa kuma ga masu kara. Ya ci gaba da cewa dalilin suna shigar da wannan kara saboda irin gudunmuwar da dan majalisar ya bada a bangaren ilimi, harkar lafiya, ruwan sha da samarwa matasa aiki da kuma gina hanyoyi. Daga karshen shugaban kungiyar ya bayyana ba da gudunmuwar naira dubu ɗari biyu ga ɗan majalisar domin ya ƙara ya sai takardar shaidar tsayawa takara. Shi ma da yake tofa albarkacin bakin shi Honorable Zumunta ce ba su taɓa samun ɗan majalisar da ya yi wa al'ummar karamar hukumar katsina hanyoyi ba sai honorable salisu ire isansi saboda haka gan muka ga ya dace mu yi kira gare shi ya sake fitowa karo na biyu da da muka ji shiru bai amsa kiran mu ba ya sa muka kai karar shi kotu domin kotu ta tilasta masa shi ma ya amsa kiran. alal hakika dan uwa yi maganganu masu muhimmanci kan wannan bawan Allah mu matasa ne muke siyasa ko muke ganin abin da 'yan siyasa ke yi muna yawo cikin gari muna yawo garuruwa muna yawo yadda ka san network muna ganin ne wani inye mine ne wancan ke bai ba alal hakika samun salisu irai sun a matsayin majalisar a jihar katsina ba karamin abin alkhairi ba ne allah su subhanahu allah ke cewa idan ya maka ni'ima ka gode masa sai ya kara maka wallahi idan muka furce mu ubangiji zai mana azaba da التحدث بنعمة الله yana azabi شكرت الله amma bi ولا إن كفرت hadis to mun gode ma allah da allah ya ba mu الله يبامه Salisu irai رئيس mu wakilan al'umma ne kuma dole idan aka yi al'umma abin kirki za mu faɗa idan ba a yi masa ba za mu faɗa saboda al'umma muke wakilta so ba mu jin tsoro ba mu shakku kowa mu faɗi salisu yaro wakili ne wanda ya hidda al'umma daga cikin ƙangi da kuma kunya alal hakika duk waɗanda ke jihar katsina waɗanda salisu bai shiga ba ina ganin kamar ma babu ita a nashi jawabin wakilin dan majalisar tarayya alhaji abba nansari ya ce tabbas ya zama wajibi su yaba ma matasa akan wannan matakin da suka dauka kuma da yadda allah cikin satin nan dan majalisar zai so takardar shaidar tsayawa takara kuma da zaran an sau za a kira su domin su shaida haka domin su koma kotu su janye wannan karar tasu taron ya samu halartar 'yan siyasa masu ruwa da tsaki da sauran shugabannin al'umma baki ɗaya.